Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da shan ruwa da kuma wannan lokacin. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 24 ga watan Afrilun shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da aka soma azumin watan Ramadan a yau a kasar jamhuriyar Nijar. 'Yan kasar na korafin shiga halin kuncin rayuwa. Haka kuma za mu ji irin halin da aka soma azumin a wasu sassan Najeriya. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan bari mu ji yadda duniyar ta wuni. Ƙungiyar ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 tana kira ga duk ƙasashen duniya, ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi da su ba da tasu gudunmawa ga asusun da ta ƙaddamar domin yaƙi da annobar COVID-19 wadda aka shata a kan dala biliyan takwas. Taron na ƙasa da ƙasa na gwamnatoci tare da gwamnonin bankin ƙasashe goma sha tara tare da ƙungiyar Turai sun tara kimanin dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara a cewar su a yau juma'a ƙasar saudi arabia ce ke jagorantar wannan ƙungiyar ta g20 inda ta ba da gudunmawar dala miliyan ɗari biyar. Ƙalubalen duniya na buƙatar taimakon duniya don haka wannan lokaci ne da ya kamata mu tashi tsaye wajen samar da magani da kayan aiki don yakar wannan annobar ta covid-19 Shugaban kungiyar G20 Fahad Al-Mubarak ya ce, Mun yaba da wannan yunkuri na tara kuɗaɗe daga duk faɗin duniya, kana da muhimmancin samar da wannan kuɗi a daidai wannan bagiran. Birtaniya kuwa ta ce har ta yi gwajin maganin annobar coronavirus akan mutum na farko a ƙasashen Turai. An gwada maganin rigakafin a kan wasu mutum biyu 'yan sa kai a jiya Alhamis a birnin Oxford inda wasu masana daga jami'ar suka kirkiro maganin cikin ƙasa da watanni uku. Za kuma ƙara gwajin akan ɗaruruwan 'yan sa kai, kana wasu kuma za musu allurar cutar ƙyanda don ganin aikin maganin. Amma 'yan sa kan ba za su san wani irin magani suka sha ba don gane ko maganin yana aiki. A yau Juma'a hukumomi a ƙasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka a kan yaƙi da annobar COVID-19 na aiki yadda ya kamata. Ministan cikin gida Fred Maring ya ce cibiyoyin yaƙi da annobar COVID-19 na ƙara ƙaimi a lardunan Mombasa, Kwale da Kilifi. Kenya dai na ƙara ƙoƙarin ganin ta ci gaba da duba mutane masu ɗauke da wannan annobar a ci gaba da yunkurin shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta na ganin an samu damar kamo wasu mutane goma sha biyu da suka tsere daga wurin da ake keɓe masu ɗauke da wannan cutar da ake kulawa da su a birnin Nairobi. karamar hukumar mandera a ranar laraba ta kaddamar da dokar takaita zirga-zirga har na tsawon kwanaki 21 a dalilin karuwar wasu da ke dauke da annobar ta covid-19 matakan baya-baya da kasar ta kenya ta dauka har da na hana tafiye-tafiye a kan titi da hana sauka ko tashin jiragen sama a kasar kasar dai a yanzu tana da mutum ɗari 320 da ke dauke da cutar kana wasu goma sha hudu sun riga mu gidan gaskiya Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan ƙarya kan gwamnatin shugaba Trump. da cewar za ta rufe kasar baki ɗaya don yaƙi da annobar covid-19 a cewar jaridar new york times jaridar ta ƙara da cewar saƙon wanda ya bayyana a watan jiya ta hanyar saƙon gaggawa na waya da kafar yanar gizo na cewa nan ba da jimawa ba shugaba Trump zai kafa dokar rufe kasar da zarar ya tabbatar da jami'an tsaro sun shirya don tabbatar da ba a yi sace-sace ba ko masu zanga-zanga ba su samu damar aikata ta'asa ba. saƙon dai ya watsu ko ina wanda har sai da ya sa majalisar tsaron kasar ta fitar da saƙo cewar wannan ba gaskiya ba ne a shafinta na Twitter. jaridar dai ta karfafa bayananta ne wanda ta samu daga wasu jami'an gwamnati shida da ke aiki da ma'aikacin gwamnati shida da kuma suka nemi a sakaye sunansu sun ce saƙon bai samo asali daga gwamnatin china ba amma sun tabbatar da labarin ministan harkokin wajen china ya kira wannan zargi da cewar rashin hankali ne kana ba su da buƙatar cewa wani abu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata tattaunawa da ya da gidan talabijin na fox jiya alhamis ya ce china ta yi sanadiyar jefa mutane cikin mawuyacin hali da mace-mace wanda yanzu haka ya zama babban kalubale ga tattalin arzikin duniya har ma da amurka a dalilin kin ba da bayanai da suke da shi mai kuma ya kara da cewar lallai ina da tabbacin cewar kasar china za ta gane kuranta a hannun amurka saboda wannan bala'i da ta haifar jami'an 'yan sanda sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata a watan ramadana yau juma'a a kasar kamaru Biyu bayan karya dokar gwamnati da suka yi na hana duk wani taro don yaƙi da annobar coronavirus a ƙasar. Ƙasar ta kamaru ta tabbatar da samun masu ɗauke da cutar mutum dubu ɗaya da ɗari uku, a inda mutum arba'in da uku suka riga mu gidan gaskiya. Ƙasar dai ita ce cutar tafi ƙamari a ƙasashen yankin yammacin hamada. A wata sanarwa da hukumar 'yan sanda ta fitar tana mai cewa sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa masallata akalla a masallatai goma sha uku a bangarorin yamma da tsakiyar ƙasar da arewacin ƙasar a inda masallatan suka kekeshe ƙasa da cewar sai sun yi ibadunsu a cikin wannan wata na Ramadana wanda ya fara a yau Juma'a. duk kuwa da dokar takaita zirga-zirga da gwamnati ta kafa don dakile yaduwar annobar covid-19 Gwamnan yammacin ƙasar Awu Fanka ya ce ya umarci 'yan sanda da su yi amfani da ƙarfi wajen ganin duk musulmai sun bi doka wajen yin sallah a gidajensu a wani sako da ya aika. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan 580 don rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta janyo da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar shugaban kungiyar Charles Michael ya bayyana jiya Alhamis cewa za a fara raba waɗannan kuɗaɗe ne daga ranar ɗaya ga watan Yuli. Michael ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen baiwa jama'a da kamfanoni tallafi da kuma ƙara inganta tsarin kiwon lafiyar ƙasashen ƙungiyar. Ya ƙara da cewar mun cimma matsaya ɗaya cewar lafiya da halin da jama'ar mu suke ciki shine kan gaba kana za mu ci gaba da bibiyar halin da ake ciki musamman a yanzu da muke tinkarar lokutan shagulgula za mu ɗauki matakai da suka dace da kuma sassauta dokar takaita zirga-zirga a taron da suka gudanar jiya alhamis ta kafar intanet shugabannin kungiyar eu sun amince da ba da waɗannan kuɗaɗe na tallafi amma ba su faɗi adadin waɗanda za su ci gajiyar kuɗaɗen ba cikin ƙasashe 27 na ƙungiyar Bugu da ƙari, hukumomi sun ce dala tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya zuwa dala tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari shida ake bukata. Kwamishinan ƙungiyar Ursula von der Leyen shi kuwa cewa yi matsin tattalin arziki ya samu a sanadiyar wannan annobar ta covid-19 ba ƙaramin matsi ba ne a wannan zamani. gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. A yayin da al'ummar musulmai a kasashe daban-daban suka fara azumin watan Ramadan a yau Juma'a. A jamhuriyar Nijar Majalisar Musulunci ta buƙaci musulmin ƙasar da su haƙura da taron sallar tarawih da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci a kowace shekara. sakamakon annobar coronavirus da ake fama da ita a yanzu haka wakilin muryar amurka ya mai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani kamar sauran kasashe al'ummar musulmin jamhuriyar nijar ta ɗauki azumi a yau juma'a 24 ga watan afrilu da ke daidai da ranar 1 ga watan ramadan bayan da majalisar malamai ta kwansai islamic a jiya da daddare ta ba da sanarwar ganin jaririn watan a wasu yankunan kasar to ko cikin wani yanayi watan na ramadan ya riske jama'a a bana wallahi mutane ana cikin talauci ana cikin kankami da matsi cikin kai dai allah ya kamu sauƙin abin azumin bana gaske ya kawo masala daga shi babu kudi wanda ga baka ka goma abu ne bai iya baka ko ka bet kaga ne kowa na da cikin matsala ne gaskiya bana azumi Allah dai ya kyauta muna wallahi mu azumi fi su alhamdulillah amma wallahi akwai matsala matsalar da akwai wanga takunkumi da an ka samu na a ce bakin ventinar kowa ya shiga kwana su masu neman abinci ma ventinar ba su saka gida sanannen abu ne a bana azumin na ramadan ya zo ne a wani lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar cutar coronavirus lamarin da ya sa gwamnatoci kafa wasu dokokin musamman da zumar dakile yaduwar wannan bala'i abin da ya sa majalisar malamai da wasu kungiyoyin addinin islama kiran al'ummar musulmin niger su haƙura da dukkan wani taron sallar sallar tarawih da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci na yawaita ibada. Ustaz Mawa Halil Malam Yaro kusa ne a kungiyar addinin Islama ta IEN. Abu ne ba daɗi amma cilas sai ta riga ta zo shawarar da maluman mu suka bada muna roƙon musulmi namu na Nijar a yi aiki da shi abu ne zo ba daɗi amma larura ce ta riga ta kawo shi. Tuni dai mutane suka fara mai da martani akan wannan shawara ta majalisar malaman addinin Islama. Sunana Ishaq abdullah Ita tarawih ai bai kai sallar farilla da daraja ba. Bai kai azahar da la'asar ba. to an hana mun azhar da la'asar cikin masallaci balle tarawih wanda ko ka mutu ma Allah ba zai tambaye ka me yasa ba kai ba sai dai ana son ka yi dan saboda ita sallolin nan za su gyara ma za su yi maka amfani akan kusakuren da kai za a doko a cike ma da suna na maimuna na angola zari sallolin nan ya kamata a ba dai gwamnati shi magana a saki lokaci a yi sallah saboda in ba a yi sallah ba an ka roƙi allah komi bai babu sauki cikin komi amma an ka yi sallah an ka roƙi allah akwai sauki cikin komi allah zai kawo saukin shi dogara akan wasu kwararran hujjoji a musulunce ne ya sa malamai magada annabawa bullo da waɗannan shawarwari. Likitoci sun tabbatar mana kamar yadda muke takama da musulunci su ma musulmi ne cewa wannan abu lalle idan kai yi kusa da uwanka da bai kai ba eh, tazara ta daidai kaza zuwa kaza kai ma za ka ɗauka masallaci mutum nawa ke gamo a ciki wannan shi shine hujja kuma hujja da hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun shi a cikin gari akwai annoba ta zo irin wannan in ba ku cika da ku shiga in ko kuna cikin shi da ku fita me yasa ce kada ku shiga saboda idan ku da ke da lafiya ku shiga za ku ɗauka kuma wanda ke ciki ba su sani ba suna dauke da rashin lahiyar nan in sun fita za su kai ma waɗanda ba su da eh, rashin lahiyar nan su masu dauka a yau juma'a wannan farko na watan na ramadan an waye gari cikin tsauraran matakan tsaro a birnin yamai ganin yadda a makon jiya aka fuskanci tarzoma a wasu unguwanni sanadiyar kosawa da dokar hana sallar juma'a wacce ke matsayin wani bangare na matakan da hukumomi suka bayyana a matsayin na dakile yaduwar cutar corona a wannan kasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A Najeriya kuma gwamnatin jihar Adamawa ta sabunta dokokin takaita cunkoson jama'a a lokacin azumin watan Ramadan tare da manufar hana yaduwar coronavirus da yanzu haka ke ci gaba da kama mutane a sassan kasar daban-daban. Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton. Gwamnatin jihar Adamawan ta ce daukan wannan mataki a yanzu ya zama dole ganin cewa jihar Adamawan yanzu ta shiga sahun jihohin da aka samu bular kwayar cutar ta corona virus mai lakabin covid-19 inda gwamnatin jihar ta ce wannan doka za ta ko fara aiki ne daga tsakiyar daren yau juma'a kuma na tsawon makonni biyu mr solomon kumanga da ke ma zama daraktan yada labaran gidan gwamnatin jihar shine ko ya bada sanarwa a madadin gwamnatin jihar inda ma ya bayyana min cewa eh yanzu dokan da zai fara daga daga yau juma'a karfe sha biyu na daren juma'a zai fara kenan gobe da safe sa'annan kuma na makonni biyu ne zai kai kenan sai eh, eh, takwas ga watan mayu na alif dubu biyu da ashirin. Ko wasu nau'in ma'aikatan da aka bari za su yi dan walwala ko kuma? Eh akwai wasu ma'aikata san dole ne. akwai kasan jami'an tsaro na ciki kasan kuma akwai yan jarida kamar kai da kuma waɗanda suke aiki a asibiti da waɗanda suke aiki a kamar ba da wutar lantarki da ba da samar da ruwa da kuma akwai bankuna ma za su dan ba da wannan kaɗan sa'annan akwai masu sai da kayan abinci ba wanda aka ko kuma hotel hotel ba ne kayan abinci kawai din ne kawai aka kayyade su ne za su an ba su dama tuni ma aka kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi. ka san dai komai in akwai doka akwai mai saba shi shi yasa gwamnati ta kafa kuma yanzu na samu tabbacin cewa alkalin upper area court ne yanzu eh, tu na na fada jihar yola shi ne aka ba shi hurumin a wannan kotu. Wannan mako na zuwa ne yayin da al'ummar musulmi ke soma azumi inda shugabannin addini ke kiran da abi umarni tare ko da mai da kaimi wajen addu'o'in Allah kakashin wannan cuta. Dr. Hafiz Said na cibiyar Haidar Santa ya yi gagari da cewa a wannan yanayi na covid-19 wanda yake muna cikin tsakiyar wannan bala'i mai girma da ya darfafi duniyar dan adam baki daya Allah ya yi mana Allah kuma ya ba mu mafita a kyautatawa da alheri ga kowane mutum a duniya yanzu duniya tana bukatar su fiye da kowane lokaci sau da haka mu yi gogoriyo mu yi rige a wajen ganin mun kyautatawa al'umma mun kuma shimfiɗa mata alherai ita ma dai kungiyar kiristocin najeriya ta kan ta sahu wajen taya al'ummar musulmi murnan wannan watan azumi tare ko da yin kira na ame da kaimi ga addoyin allah ka ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. masarabran steve dabi mamza shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan a jihar adamawa ya ma bayyana da suke ji a wannan lokaci ah, muna fata fata alheri yadda za a soma wannan azumin lafiya kuma a karasa da wannan azumin lafiya ina kira ga 'yan uwanmu musulmi su yi taya ah, kasa mu ta najeriya da duniya ga baki daya addu'a yadda ubangiji allah zai maganta wannan annoba na ah, coronavirus annobar eh, coronavirus cewa wannan ciwo da gaskiya ne fa kuma eh, yana kisa sosai eh, kaidodin da aka faɗa mana mu bi bisa ga wayana suka kure ta fannin zaman lafiya fata ko shine allah kawo ƙarshen wannan annoba musamman ma a wannan watan azumin ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a yayin da aka soma azumin watan ramadan a yau a najeriya wajen lemu baban gida jibril ya duba mana yadda azumin ya riski musulmai a wasu sassan kasar a cikin wannan rahoto na musamman da ya aiko mana. As we prepare to observe this Ramadan period, we have a responsibility to continue to maintain appropriate level of respiratory hygiene and physical distancing and observe the restriction on the permissible size at any gathering. Gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu kenan ke jawabi ga al'ummar musulman jihar Lagos na su kasance masu bin doka da oda a yayin da ake shiga azumin watan Ramadan. Azumin na badade ya zo ne a lokacin da duniya ke cikin cikin wani hali na kakani kayi sakamakon barkewar cutar corona virus da kawo yanzu ba ta da magani sabanin yadda aka saba gudanar da ibada na watan ramadan da gudanar da ibadoji a masallatai daban-daban har ma da ciye-ciyen abinci a wannan shekara hakan ba zai samu ba ba ma kawai a najeriya ba har ma da sauran kasashen duniya a dan najeriya ma an saka irin waɗannan dokoki na hana taruka a masallatai daban-daban domin gudanar da karatu ko tafsiri na alkur'ani da kuma taruka irin na cin abinci domin samun lada duk dai a kokarin da hukumi ke yi na rage bazuwar wannan cuta da ta gagari likitoci magani wato coronavirus to koya mazauna birnin na lagos musamman musulmai suka ji game da wannan wata na ramadan na bana alhaji mikael shagarda wani mazaunin obalanda ne a lagos kamar yadda ka sani don musulman da yake duniya a irin wannan lokaci na jajiberin azumin watan ramadan akwai shirye-shirye masu ɗimbin yawa da mu musulmai muke yi kama daga tanadin abubuwan da za a ci zuwa 'yan hidimomin da za a yi sannan 'yan uwa gwargwado wanda baya da hali allah ya hore maka za ka taimaka masa gwargwado da dan abin masarufi wanda za a danci a sha saboda sauwaƙawa mutane daga irin yanayin da suke ciki to magana ta gaskiya wannan lokaci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don wallahi mutane fargaban da suke ciki yanzu ma ba ma tukun ma wai maganan korona ba maganan yaya ma za su kasance a ciki a wannan wata mai alfarma mai kamawa illa kawai idan allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta kuma ya tsare mu ya kawo mana saukin al'amarin a duniya baki daya to alhamdulillahi rabbil alamin shi ma ba magaransa shugaban kungiyar tallafa marayu a jihar lagos alhaji umar atina cewa lamarin na bana sai addu'a a cikin wannan hali ba abin da za mu ce sai wala haula wala kuwata illa billah haka allah ya kaddara kuma a yanda ya zo a haka za mu bi shi mu yi shi mu yi hakuri kuma insha Allahu tun da gashi watan azumi ya zo corona kuma in Allah yadda za ta zama labari na albarkar alkur'ani albarkar tausayin kananan yara da marayu na Allah ya so da za mu yi kokari wajen addu'a mu ga cewa Allah ya tsayar da wannan masifa kuma mun roƙe shi gafara da afuwa a cikin wannan wata mai albarka duk da za a fuskanci watan ba yadda aka saba fuskantarsa ba sakamakon rashi da ake ciki kuma da wannan kulle da aka yi musamman a Legas na wajen wata daya mutane ba su kai sun kawo ba wasu sun cici shika waɗansu kuma sun ƙara shiga matsi albarka alkur'ani Allah su yadda Allah zai kawo mana waraka. A duk lokacin da aka samu irin waɗannan matsaloli dai iyaye da shugabannin al'umma wato sarakuna su ne kan gaba domin faɗakar da jama'a akan halin da aka shiga alhaji hassan abubakar ayu shine sarkin hausawan idi araba alhamdulillah zan yi wani tsokaci akan ma tambayar da kaman kafin na shigo taka wata tambayar da ka already yanzu sultan of sokoto wanda yake shugaban musulmi sarkin musulmi na na najeriya gaba daya ko kuma ce na wasu afirka duka gaba daya ya an zauna an tantauna cewar saboda kariyar lafiyar mutane masallatan ma a rufe kar a yi tarawahi kuma kar a yi ma wa'azin a taro a abin da bayan ana da dama da za a yi mutum goma nake roƙo a cikin masallaci wayanda za su zauna su yi wa'azin a rinka turawa ta gidan talabijin yadda mutanen za su kare tun da ana son haka din ana iya yin haka amma already mu mutanen daina ba mu mutane ne masu biyayya kuma mu mutane ne wanda Allah ya ba mu masu wayewar kai a ciki musamman bangaren addinan nan guda biyu da na kristan da na ainihin musulunci to wannan shine mun riga ma har an karba har an ma sanar a masallatai um, cewar um, ba za a yi tarawih ba ba kuma za a yi uh, ainihin wa'azi ba to wannan shine mun riga mun karba mu dai mutanen da yarba saboda kan na jawo hankalin sauran wurare da suke Lagos State da kuma sauran wurare da suke Najeriya gaba daya mu bi umarnin waɗanda shugabannin nan da Allah ya ware su ya ba su Allah shine almaluk yi ne rakwa yake baiwa waɗanda zai wakilce shi su ba in an da Allah ya so mala'iku zai turo su zo su yi mana mulki su gwada mana yadda za mu to amma sai Allah ya turo daga cikin mu to saboda haka idan muka ce ba mu yi musu biyayya ba

to lalle mu tabbatar da cewar wallahi tallahi ba bai Allah biyayya ba saboda haka ina fata jama'a Najeriya da kuma sauran gurare za a tare abu abin da wayannan suka da wayannan shugabannin addini a bi doka sannan kuma maganar takunkumi na da dawowa dai lalle lalle wannan abu mu ba da muhimmanci a kansa don kare lafiyar mu da kare lafiyar mu da kuma kare lafiyar kasar yanzu dai rahotanni da ke fitowa daga sassa daban-daban na kudu maso yammacin Najeriya na nuni da cewa al'ummar musulmai kama daga jihar oyo zuwa ogun da ondo da oshun da ikiti duk sun shirya domin fara azumin na watan ramadan idan an ga wata a gobe kenan ko jibi babangida jibrin murya amurka daga kudu maso yammacin najeriya Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta Afirka afirka akan mita 200.5. Bayan haka a kore yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan wakar. kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Assalamu aman awal barkamu da haka Eh ka mini tambaya mai mahimmanci kuma zan baka amsa akan wato ligan in kasar Kamaru. Ito eh, da akwai matsala babba duk da cewa dai ita wannan eh, hukumar mai kula da wasan kwallon kafa kasar Kamaru na da matsala da ita eh, hukumar mai kula da 'yan wasa ta fannin wato samun albashin su duba da cewa ba sa ga maciji tsakaninsu hakan yake tafiyar da al'umuran kasar wato tafiyar hawainiya duk da cewa dai kasar kamaru kasa ce wacce ake daukan wasan kwallon kafa tamkar addini kuma ta wani fannin da akwai gazawarta ta fannin kula da 'yan wasan masu takale da a gida hakan yake jawo wato dan cikas a cikin wato harkokin wasanni musamman na kwallon kafa a nan kasar kamaru duk da cewa dai kamaru ta wani bangaren na samun ci gaba amma kuma ta wani bangaren kuma yawanci babu ci gaba domin idan ka duba wa'ina 'yan wasan ko kuma club club in yayin da suka shiga gasar cin ko nahiyar afirka na club club babin da suke yi babu taka rawar ganin da suke yi wasu kuma ba sa kaiwa ma kwata final balle a ce wasa dab da na karshe ake koro su dawowa gida kuma gami da wannan eh, gasar na 'yan takale da a gida mm, na gasar da za a gudanar da shan nan eh, duba da cewa kasar kamaru dai babu wata gasa da ake yi hakan nan ko kuma wata kakar da ake yi da matasa suka nuna su suka nuna bajintan su ga da dama daga cikin wa'annan matasan suke samun babban matsala yayin da suka zo buga kwallo tare da manyan kasashe kamar ƙasar najeriya ƙasar africos eh, ko kuma kasar ghana suke samun babban matsala da yake wa'annan kasashen na da wasu wasanni da suke haɗawa na matasa wanda suke tashiya to a nan kasar kamaru kuma yanzu ake so a so bayan a da yau sama da shekaru goma ana yi amma sai 'yan shekaru na yau shekaru biyu kenan aka tsayar da wannan wasan to shi ne yake kawo al'umma babban matsala a kasar kamaru musamman da bangaren matasa babu ci gaba to wannan rashin ci gaban yakan kai har gama manyan sai ga wato indian table alliance yanzu na manyan ma ake samun koma baya sosai domin babu kulawa na musamman yanzu kuma lokaci ya yi da yusuf aliyu harin da zai sake dawowa da labarai a takaice ƙungiyar ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta g20 tana kira da duk ƙasashen duniya ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamfanoni masu zaman kansu tare da masu kuɗi da su ba da tasu gudunmawa ga asusun da ta ƙaddamar don yaƙi da annobar covid-19 wanda aka shata dala biliyan takwas ake nema. A yau Juma hukumomi a ƙasar Kenya ke shirin sake duba irin matakai da suka ɗauka a kan yaƙi da annobar COVID-19 ko yana aiki a ƙasar. Hukumar tara bayanan sirri ta Amurka ta ce wasu jami'an gwamnatin China sun taimaka wajen yayata bayanan karya akan gwamnatin shugaba Trump da cewar za ta rufe kasar baki ɗaya don yaƙi da annobar COVID-19 a cewar jaridar New York Times. To masu saurare baki ɗaya nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin duka abokan aiki musamman yusuf aliyu harande da ya ce na gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta hada mana sauti murtala faruk sanyin na daga nan sashi hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku ma'asalam.